Allah magani annabin Allah magani kusan budurwa ke ce wallahi Allah shi ne magani Allah shi ne magani Allah shi ne magani abinda Allah ya yi na magani Allah shi ne magani abinda Allah yana magani. da nake yawo na ɗan gari. Shi ne magani ina da mawala da malam ya riga. Ina da na yau jinkuwa. Ina da na hanyar ya riga. Malam ya kan kuma mun bera ke giya. uwar kitugo algunguma iya uwar kitugo ke ce da'ira ya ce yi wa mana rogo nan da nan ta farata kwace da'ira ya ce dogoro nan da nan ta farata kwace jefiya ya yana kayi da wannan jami'a wanda ya yi mana kici kishiya na san tuwo na bazin basuwa wanda ya yi mana mana kishiya Allah ta ba zan ba shi ba. Yituwana ba zan ba shi ba garuwana ba ba shi ba bare kununa ba zan ba shi koro na ma ba zan ba shi ba. Ni ko gida na ba zan kai shi ba. Ayyo kishiya ta ta ta biribiya. Ta kafe a cikin gado. kwaɓe ka su cinye shegiya kwaɓe ɗebe min shegiya ke matsa ka su cinye jadara kai uwar kiti ko ce jadara na zama na da malam na aye wayo mun mai wayan kiya na zama na da malam na yayo mun mai na zama na da malam na in ai yayi wa mun tsere kai wa mai ce giya mai zan maka ne malam na isa ai ya to kake so malam zana watan ka da kake so malam na ka ce ba te ne malam zana ni ko da ka ne malam zana su ne ma dan zalunci